Donc, en soi déjà la falsafar da ta kai ga kafa kungiyar Jason Sahel falsafa ce mai kyau sosai kuma ana iya cewa a shekaru biyar kawai kungiyar ta gudanar da ayyuka masu mahimmanci. A gani na ana iya cewa kungiyar ta taka rawar gani duk da yake har yanzu akwai kalubale masu mahimmanci. A fuskar aikin soja a yau mai ake iya rikewa a kan wannan rundunar soja ta haɗaka? Euh, da farko akwai kafuwar makarantar horar da hafsoshin soja da ke Nouakchott wadda kuma tuni ta fara aiki sannan kuma akwai kafuwar rundunar haɗin gwiwa ta sojojin Jason Sahel ko da yake bata girku da kyau ba ta gudanar da muhimman ayyuka a yankunan iyakoki guda uku tare da cimma sakamako na zahiri ba da jimawa ba rashin wannan runduna na Burkina Faso ya kai babban farmaki ga 'yan ta'adda inda gwamman 'yan ta'addan su suka hallaka idan aka ɗauki misalin incin kwararren mahara ƙasashen Niger Sahel sun amince a bi shigar mahara har zuwa akalla kilomitar hamsin cikin kowace ƙasa dukan waɗannan ababe ci gaba ne mai muhimmanci ko da yake har yanzu akwai buƙatar magance ƙalubale na kudaden tafiyar da ayyuka. nasu ma. Shin a yau idan waɗannan rundunar soja ta haɗaka suka samu kayan aiki da ya kamata ana saka tsammani sukan iya murƙushe duka wata barazanar 'yan ta'adda a yankin Jason Sahel? Babu shakka matuƙar aka kafa wannan runduna tare da bata da ƙarfin da ya dace za ta ba da damar rage barazanar ta'addanci domin kawo ƙarshen barazanar ta'addanci kwata-kwata lamari ne da ke ɗaukar lokaci mai tsawo sosai amma rundunar za ta ba da damar tsare yankuna masu muhimmanci kamar yankin iyakokin ƙasashen Mali, Nishar da Burkina. burkina faso inda can 'yan ta'addan suka fi kaiwar hare-hare sosai a cikin gida akwai waɗansu da suke tunanin cewa waɗannan rundunar kasawa ce yana fahimtar rashin hankuri na mutane rashin hankuri da kuma rashin ganewa ɗabi'u ne da suka yi daidai yayin da ake caccakar tafiyar hawaii rundunar jason sahel haka ma ya kamata a caccaki rashin tallafin kasashen duniya ina ganin wannan zai kawo gudummawa kan halin da ake ciki a yau domin hatta ma da kasancewar sojojin ƙasa da ƙasa masu cikakkun kayan aiki ba ta bada damar dakile barazanar ta'addanci ba saboda haka ne nake ganin ya kamata a ƙara haƙuri da fahimta kafin wannan rundunar ta je sahel ta girku da kyau